Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro salamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Litinin 15 ga watan Maris na shekarar 2021. sarfi hashin gumen ne tare da babaya ko makiyar da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin muku wannan shirin. a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar kaduna ta tabbatar da harin da aka kai makarantar firamare a karamar hukumar birnin gwari haka kuma za a ji ra'ayoyin al'ummomin jamhuriyar Nijar kan rahoton bankin duniya da ya ayyana Nijar a matsayin ƙasa da ta samu ci gaban tattalin arziki. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman game da sabon salon yin garkuwa da ɗalibai a Najeriya. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku. Amma da farko sai mun fara da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko kiri. A yau litani wasu 'yan bindiga sun sace malaman makarantar firamare guda uku a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya. In ji gwamnatin jihar da ke cikin yankin da 'yan bindiga da masu satar mutane suka masa zarra. Samamen shine na baya a cikin jerin hare-hare da ake kaiwa makarantu a Najeriya. Kwanaki hudu kacal bayan da wani gungun mahara suka yi garkuwa da wasu ɗaliban kwaleji 39. kwamishinan harkokin cikin gida na jihar kaduna samuel arwan ya faɗa a wata sanarwa cewa an kwashe malaman makarantar rema primary a birnin gwari yayin da yaran makaranta suka isa makarantar da safiyar yau litinin ya ce gwamnati za ta iya tabbatar da cewa an yi garkuwa da malamai da suka hada da rabiu salisu umar hassan da bala adamu Arwan ya ce yaran makarantar sun arce a cikin wannan rigingimun yayin da 'yan bindigar suka kai mamaya a harabar makarantar akan babura. ya ce yaran makarantar guda biyu da suka bata an gano su shugaban amurka joe biden da wasu 'yan jam'iyyar democrat za su fara rangadi zuwa jihohin kasar a cikin wannan mako domin bayyana amfanin tallafin coronavirus na dala triliyon guda da biliyan 900 da shi biden din ya sanya ma hannu a makon da ya gabata da ake sa ran masu kada kuri'a za su san yadda wannan tallafin zai taimaka musu da kuma tallafin ya samu amincewa duk da rashin goyon bayan 'yan republican yau litinin da ake shirya biden zai yi jawabi akan wannan shirin a fadar white house yayin da uwar gidansa jill za ta je jihar new jersey ta hadu da gwamna phil murphy a wata makarantar yara inda ake sa ran za ta yi jawabi akan matakan da makarantar ta dauka kafin ta sake budewa da kuma yadda tallafin zai taimaka wa iyalai mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ita ma za ta tashi yau litinin zuwa las vegas inda za ta kai ziyara a wani wurin bada allurar rigakafin Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren tsaro Lord Austin za su gada da kawayen Amurka a Japan da Koriya ta kudu a wannan mako domin sake jaddada kawancin yankin Pacific yayin da China ke dada mallake wurin da kuma Koriya ta Arewa wadda ba ta cewa kala. Babban jami'in na Washington da sakataren tsaro za su fara ziyararsu a yankin daga yau litinin inda za su yada zango a birnin tokyo wanda zai zama karon farko da za su ziyarci kasar waje a matsayinsu na jami'an gwamnatin biden blinken da austin za su yi wata tattaunawa da aka yi wa take 2 plus 2 wato hada biyu da biyu wata ganawa tsakanin jami'an kasashen waje da na tsaro da takwarorinsu na japan da suka hada da ministan harkokin waje toshimitsu mutegi da ministan tsaro nobu keshi a gobe talata kafin su tashi zuwa birnin seoul a ranar laraba An sace kaya a cibiyoyin kiwon lafiya a yankin Tigiri na Habasha. Kana aka farfasa aka kuma lalata su a wasu hare-haren ganganci da aka kai a asibitoci da dama. In ji wata kungiyar jin kai ta likitoci ta Doctors Without Borders a yau Litinin. Kusan kashi saba'in cikin ɗari na cibiyoyin kiwon lafiya ɗari da shida ne bincike ya nuna daga tsakiyar watan Disamba zuwa farkon watan Maris ne aka kwashe kayan ciki kana aka lalata sama da kashi talatin cikin ɗari. kashi goma sha uku cikin ɗari kaɗai ne suke aiki a cewar ƙungiyar tana mai nuni da kwashe kayan aiki da kuma farfasa ƙofofi hare-hare a kan cibiyoyin kiwon lafiya a tigiri yana mummunan tasiri a kan jama'a da ke yankin inji oliver ben babban daraktan ƙungiyar jin kai ta likitoci asibitoci da ma'aikatan kiwon lafiya suna buƙatar kare lafiyarsu a lokacin yaƙi bisa dokar jin kan ƙasa da ƙasa amma ya bayyana ƙarara ba hakan ne ya faru a yankin tigiri ba a ƙarshe yau litinin hukumomi a myanmar sun tsawaita dokar soja wurare da dama a birnin yangon yayin da rahotanni ke cewa jami'an tsaro sun kashe masu zanga-zanga da dama ma'aikatar yada labaran kasar ta mrtv ta sanar cewa gundumomi a dagon ta arewa da dagon ta kudu da dagon sikin da kuma north oklapa suna karkashin dokar sojin wuni guda bayan da jami'an tsaro suka kashe akalla mutum 40 a fadin myanmar an yi kashe-kashe da dama ne a unguwar taya a yangon ranar da aka fi zub da jini a zanga-zangar kin jinin gwamnatin sojin da ta kwace iko a wani juyin mulki a ranar 1 ga watan fabrairu Hukumomin sun kafa dokar soja a gataya wata unguwa a birni mafi girma na Myanmar bayan da aka cinna wuta a wasu kamfanoni 'yan kasar China. Kana kimanin mutane dubu biyu suka daina samun wuta daga injuna a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters yana ambato kalaman talbijin labaran sojoji na Miyawadi. China dai ana mata kallon mai mara wa sojojin na Myanmar baya. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla gwamnatin jihar kaduna ta ce da gaske ne 'yan bindiga sun kai hari wata makarantar firamare da ke karamar hukumar birnin gwari amma malamai suka sa ta ba ɗalibai ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da isa lawal ikra ya haɗo mana da safiyar litinin dinnan ne dai wasu 'yan bindiga suka afkawa wata makarantar firamare da ke rema a karamar hukumar birnin gwarin jihar kaduna inda suka tarwatsa ɗaliban makarantar sannan suka yi awon gaba da malamai guda uku nan take in ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel aruwan da safiyar yau 'yan bindiga daɗi ko kuma 'yan fashin daji sun kai farmaki a wata makarantar firamare a nan garin rama da ke karamar hukumar birnin wari, tabbas an kai hari a wannan makarantar kuma akwai malamai guda uku rabiu salisu umar hassan da kuma bala adamu wadda aka yi garkuwa da su amma muna mai farin ciki mu sanar da ku 'yan makaranta guda biyu wato ahmad halilu da kuma kabiru yahaya wadda ba a gansu ba yanzu da muke wannan maganar an gansu kuma a wannan makarantar babu wani yaro dan makaranta wanda aka sace tuni dai hauhawar hararen 'yan bindiga a makarantun jihar kaduna ya fara girgiza wasu iyayen da suke ganin lokaci ayi a ɗauki mataki kamar da yadda shugaban kungiyar malamai da iyayen yara pta na ƙasa alhaji haruna juma ya shaida wa manema labaru a jihar kaduna ina so in tabbatar maka muna cikin firgici rikici na fita hankali na irin kwashe-kwashen 'ya'yanmu da ake a makarantu kwana ya zama abin ya zo kuma abin da ake tsammanin shi ya kamata ta yi kamar yadda in za a yi zaɓe na lokal gamman ko kuma na ɗan majalisa ake ɗiban dubban sojoji da dubban 'yan sanda da jami'an tsaro a cika wannan wuri don yin zaɓe kawai ya kamata gwamnati ta dibi rayuwar 'ya'yanmu To kowace dabara ta rage wa gwamnati don shawo kan wannan matsala ta hare-hare a makarantun jihar Kaduna? Manjo Yahashin Kwamaritaya masani ne akan harkokin tsaro. Mafita ita ce mu dai kamar yadda muke ba shawara duk abin da za a yi gwamnati ta yi kokari ta gano da wannan al'amari na 'yan bindiga ya cutar a diya-diya a gare su sannan su kuma 'yan bindigar na a ba su wa'adin lallai su aje makaman su zo a zauna da gwamnati su faɗi bukatun su in abin da zai yi ne ya yi sannan in a ƙarshe sun ƙi jin wannan kira da za a yi musu to a ƙarshe ana iya ɗaukar duk matakin da ya kamata a ɗauka na fuskantar su amma shi ma kuma babu dalilin da zai sa a ce in za a fuskance su sai an riƙa yi kuwa duniya tana ji kamar yadda muka ji a cikin satin nan da ya gabata cewa rundunar sojan Najeriya za ta ɗauki sojoji kusan dubu shida ta kai su zamfara kaga wannan abin da yake nuna shine duk wani ɗan bindiga ko ɗan ta'adda da ke jihar zamfara ya san za a je a yaƙe shi saboda haka za su iya canza tugga su koma wani gefe su je su ci gaba da yin barna su bar sojojin a jihar zamfara ba tare da sun iya tsina na komai ba kamata ya yi in za a yi irin wannan aiki sai dai kawai a rika jin sakamakonsa. cikin kwanaki biyar dai yan bindiga sun shiga makarantu uku kenan a jihar kaduna abin da ya sa wasu ke ganin wannan zai iya kawo koma baya a kokarin gwamnatin jihar kaduna na tabbatar da dukkanin yaran da ke fadin jihar sun shiga makarantun zamani isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gai da isa lawal ikara wani rahoton bankin duniya na shekarar 2020 zuwa shekarar 2021 ya ayyana jamhuriyar Nijar a sahun kasashen da suka samu ci gaban tattalin arziki a nahiyar Afirka. Sai dai 'yan kasar na nuna ra'ayoyi mabambanta a game da wannan rahoto. wakilin muri amurka a yammai sulaimu mana barma ya aiko mana da karin bayani Ƙasashen Afirka akalla goma ne ƙasar ta Nijar ta yi wa fintinkau a kan maganar ci gaban tattalin arziki a cewar rahoton na Bankin Duniya a bisa la'akari da karuwar yawan kudaden shigarta a bana inda aka kesa cewa an samu shigowar biliyan ko miliyar goma sha hudu da uku na dalar Amurka kwatankwacin dala ɗari biyar da sittin da bakwai da kowane ɗan ƙasar ke samu a kowace rana. Masanin tattalin arziki Dr. Sauli Abdullahi ya yi sharhi akan wannan rahoto. Lalle kai Nijar shekaru biyar kamar da nace baya an samu ci gaban tattalin arziki saboda mun samu karuwa ta hanya kai kayayyaki da muke yi musamman man fetur tono shi ya karu a cikin ƙasa sannan kuma akwai wa'ansu abu wa'anda eh, muke kai wa kasashen waje kamar su kayan gona kaga ai wannan lokacin da muka yi na shekarun nan biyar baya ba samu yunwa ba an samu ci gaba cikin harkar abinci sannan kuma Nijar ta ɗauko basussuka da yawa. Akwai eh, wata ƙiddiga da ta ce mun ɗauko wajen miliyar dubu biyu na bashi. An sanya su cikin fanni iri-iri. Musamman gine gine hanyoyi shekaru aru-aru jamhuriyar Nijar ke rike matsayin daga ita sai kura a irin wannan rahoto na kididdige ci gaban kasashen duniya dalili kenan shugaban kungiyar matasa ta Motion sarashi Isa ke murnar sabon matsayin da bankin duniya ya saka kasar a kansa a bana. Ai kididdiga a ce akwai kasashe wa'anda cikin yaƙi suka tashi yau da shekara goma ashirin a ce kuma an yi kididdiga a ce wa'annan mutane su ne gaban mu sai mu rasa gane miye ma ake sawa kamar sharuɗan da ake sawa na a ci gaba to wannan labari na bana wanda hakika eh, bankin duniya ta hudu cewa da ƙasar nijar ta ci gaba kuma har ta wuce ƙasashe ƙasa ƙasa har goma a bugu guda kenan wannan abu abu ne na horin ciki bankin duniya dai ba wata jam'iyyar siyasa ce ba balle a ce ai ta goya ma gwamnati baya koko bayan in adawa take. To sai dai ra'ayoyi sun sha bambam a game da wannan batu domin shugaban kungiyar fuwa da fuwa wato muryar talaka Nasiru Saidu na cewa yanayin rayuwar jama'a shine ma'auni mafi inganci wajen tantance mizanin ci gaban kowace ƙasa. Babu ɗan Nijar wanda zai ce maka man feta ga abu takamaimai wanda an kai mai wanda ya amfani shi. To, tunda su sun san abin da an kai da shi sun waɗa ma 'yan ƙasa. Ai su 'yan ƙasa ba dole na ba su yarda da cewa abin da banki ta faɗi bisa ga harkar man fetur ko bisa ga wasu abubuwa shi uranium ma an ce ma ba amfani da shi kwata-kwata gaba ɗaya to mina na za a kwatanta mutane na cewa an hidda wasu abu waɗanda an ka samu albarkacin su ya dada abin da waɗannan suka faɗi daban abin da shi talaka hankalin shi ya ka bashi abin da ya kashi ga jikin shi yau da gobe daban a shekarar 2014 bankin duniya ya bayyana cewa kashi 45.4 daga cikin ɗari na jama'ar nijar kusan miliyan 20 ne ke rayuwa cikin yanayi na matsanancin talauci sule Mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gai da sule Mumuni barma to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. me and respect the girl you are see. Man a stand sign, watch him no free. Baby full of crime, he never get busted because the world, the world has been one. Baby full of thin mustard, now will you are see. Man a stand sign, watch him no free. Baby full of crime, she don't care just because she have a new lover. Anyway, baby full of move on now since. Sí, mama, sí, mama, sí, nada más cosa. Una puña moyo wangu hata sifanya kitu. Sasa wanileta, na mimi na mtia, kila kitu minafanya. Wewe kucheza kunja moyo wangu hata sifanya kitu sasa waniacha na mimi naumia kila kitu ninafanya wewe ufurahi I want a young tall and slender. She must be slim, body and sexy. And every day she must look fancy again. Slow down the speed on baby. I want a young girl, small and slender. She must be slim, body and sexy. And every day she must look fancy again. I the you to me. If I you yanzu kuma lokaci da sani sha'ibin malumfashi zai shigo da rahoto na musamman kan sabon salon garkuwa ɗalibai da ake ci gaba da yi a Najeriya. Sani Gareka. Yanzu a Najeriya mahara 'yan bindiga da ke cin karansu ba babbaka arewacin ƙasar sun bullo da wani sabon tsari na satar ɗaliban makarantun kwana. Sun saci ɗaliban sakandaren kimiyya na garin kankara a jihar Katsina bayan kamar watanni biyu suka ketara zuwa jihar Neja nan ma suka sace wasu ɗalibai a garin Kagara. daga nan kuma sun ƙetara ya zuwa sakandaren 'yan mata ta garin jan gebe a talatin mafara ta jihar zamfara nan ma suka sace ɗalibai to ko da dai waɗannan jihohin da abin ya shafa sun sami nasarar ceto ɗalibansu da aka sace yanzu kuma sai gashi a 'yan kwanakin nan mahara suka bulla jihar kaduna inda suka sace ɗaliban da ke kwalejin nazarin a gandun dazuka suka sace waɗannan ɗalibai har suka buƙaci a biya su kuɗin fansa na naira miliyan ɗari biyar. bayan kwana ɗaya tsakani kuma sargeta raya zuwa wata sakandare a can ikara inda suka yi yunkurin sace ɗaliban nan wurin da kuma na turkish international amma kuma hakan haka su bata cimma ruwa ba Jama'an tsaro sun fatattake su ta yadda ba su sami nasara ba sabili da ingantaccen matakin tsaro da gwamnatin jihar kaduna ta ɗauka ta amma shin me yake kawo ƙaruwar sata ɗalibai a makarantu tambaya kenan da na yi wa wani wanda ya nemi asirta sunansa lokacin da ta'addancin na ya fara magana sata shanu aka fara yanzu shanun sun kare an sa aka dawo magana ɗauka abinci da sauransu al'umman mu da suke karkara yanzu an talauta babu shanu babu tumaki ba awaki sai yan kalila. sai aka dawo magana kidnapping kidnapping din nan ya sa an talauta mutane duk wani wanda ke da dan arziki da haske a gari an ɗauke shi ko an ɗauke iyalin shi ya sayar da gonarsa ko ya sayar da shanun da suka rage mutanen nan da kake gani masu kidnapping din nan kuma suna da basira suna da wayar sosai kai ga suna kidnapping din yanzu kuɗin da suke samu ya ragu kwarai saboda an talauta al'umma so sai suka hito da wannan basirar cewa to bari su koma domin ita gwamnati ita da kuɗi bari su koma daukar ɗalibai to saboda wannan shi ne dalili To dama tun gabanin wannan sata na baya-bayan nan gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauki wani tsatsauran mataki musamman a lokacin da shi shugaba Muhammadu Buhari ya gana da su manyan hafsoshin rundunar sojojin ƙasa da na ruwa da na sama a can garin Abuja ya ce masa ya ɗauki fa nauyin nan da ke kan shi na babban kwamandan askarawan Najeriya ya kuma ba su ɗan takaitaccen lokaci na su murkushe ayyukan ta'addanci a Najeriya don haka ta cimma ruwa game da wannan yunkuri da gwamnatin tarayya ta ɗauka wasu masu kula da harkokin yau da kullum suna ganin cewa akwai wasu matakai kuma da ya kamata a ɗauka. Wasu wannan matakan dole sai an ɗauke su ɗaya bayan ɗaya domin kuma su ne za su taimaka ma jami'an tsaro da kanta ita kanta gwamnati kamar yadda nace na farko sai an yi amfani da jami'an custom jami'an immigration wanda suke zama bakin iyaka iyaka ta ƙasa ko iyaka ta jihohi su sa ido wurin ganin cewa sun yi bincike kwakwara na motocin da ke shige da hici akan wannan yankin domin ta nan ne ake shigowa da makamai da wasu miyagun abubuwa kuma ya zamana cewa ita gwamnatin tarayya da fito da wani tsari wanda jami'an tsaron da za su rika zama wuraren nan to ba za su ɗauki lokaci ba suna aiki a wurin ma'ana a rika za su duk bayan sati biyu ko sati uku akalla kada a bari su yi wata wannan kenan na biyu hanyoyin da ake kai masu 'yan ta'addan nan abubuwan masarufi na more rayuwa tunda su ma mutane ne 'yan adam ne suna son jin daɗi suna da buƙatar ruwan sha suna da buƙatar abinci suna da buƙatar lemu so wannan shi kuma aiki ne wanda ya rataya a wuyan gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi duka lungu da sako da ake bi ana kai musu kayayyaki kayan abinci ne ruwan sha ne man fetur ne to duka a yi kokari a tabbatar da cewa an rufe wa'annan wuraren an sa tsatsauran matakai an kuma sa hukunci mai tsauri ga duk wanda aka kama ya bijire mu wannan doka da ita gwamnatin jiha ta kawa ko kuma gwamnatin karamar hukuma da take a wannan yankin to idan ya zama da cewa wayannan abubuwa sun yanke masu to za ka samu cewa sun galabaita kuma su da kansu ma za su nemi hanyar da za su nemi gwamnati domin su zauna lafiya ita gwamnatin tare da tabbatar da cewa an ɗauke layin salula wayar tafi da gidanka na wannan yankin saboda kauce ma wanda suke ba su bayanan sirri a cikin gari suna da su su ma sai an ɗaukar musu mataki ta hanyar sarakuna hakimai masu unguwanni da daidaikun al'umma inda duk aka samu irin waɗannan mutanen to ya ƙoƙarin sanar da su a kuma hannunta su ga hukuma a yi masu bincike na ƙwaƙwaf har a samu cikakken bayanan da ake son a samu to idan aka ɗauki wannan matakin insha Allahu za ka samu cewa ɗan cikin ɗan ƙanƙanin lokaci Ah, an yi maganin wannan abubuwan amma idan ba a ɗauki irin wannan matakan ba to su matakan da ake magana za a ɗauka na na yakin to ah, nasarar za ta zama gurguntatta. To babu shakka an kamo hanyar yin gyara ga waɗannan al'amura manoma su koma gonakinsu kuma kowa ya ci gaba da harkokinsa na yau da kullum na bidar halaliya. Sani Shabi Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. To Allah ya kyauta a da sani sha'ib fashi, yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. kwamitin shirya gasar kwallon polo ta argungu ya tsaye da ranar takwas ga watan satumba domin soma gasar ta wannan shekara a garin argungu ta jihar kebbi da ke arewacin najeriya gasar ta polo ta argungu wadda ita ce ta hudu da ake gudanarwa a jere a kowace shekara tana daga cikin manyan al'amuran yawon bude ido da ke jan hankalin mutane da dama a ciki da wajen najeriya za a gudanar da gasar wadda kungiyar polo ta najeriya ke shiryawa a cikin kwanaki hudu tare da haɗin gwiwar masarautar argungu daga ranar takwas zuwa sha 11 ga watan na satumban wannan shekara gasar takan kuma haɗa hancin manyan jami'an gwamnati da kungiyoyin al'adun gargajiya daga makwabtan ƙasashe inda ake baje kolin al'adun gargajiya ko baya ga wasan polo ma wato kwallon doki haka ma gasar ta bana za ta kunshi wasannin damben gargajiya da kokawa da tseren rakuma da hawan kaho tare da 'yan takara daga wasu kasashen nahiyar afirka kamar jamhuriyar niger da kamaru da chadi da togo da benin da dai sauransu dan asalin kasar ghana yunus musa da ke takale da kungiyar valencia ta kasar italiya ya janye daga bugawa kasar ingila wasa inda a yanzu ya koma bugawa kasar amurka musa mai shekaru goma sha takwas da haihuwa ya soma rayuwar kwallon kafa ne tun daga cibiyar horar da matasan 'yan wasa ta arsenal inda kuma ya kasance kaftin din matasan 'yan kwallon ingila din 'yan kasa da shekaru sha biyar har zuwa 'yan kasa da shekaru sha takwas to sai dai ko baya ga ingilar da ma amurka da ya zaba a halin yanzu dan wasan kuma na da damar zaben bugawa wasu kasashe biyu wasa a matakin manyan 'yan wasa da suka hada da italiya inda ya taso har kai dan shekara tara da kuma ghana kasar mahaifansa ta haihuwa to sai dai ya zaɓi bugawa kasar da aka haife shi wato amurka inda ya ce hankalinsa ya fi kwanciya da ya wakilce ta a fagen kwallon kafa wanda kuma ya ce ya daɗe da burin haka tsohon shahararren dan wasan kasar brazil pele ya jinjina wa dan wasan portugal da juventus cristiano ronaldo akan zarta tarihinsa na zura kwallaye a wasannin gasanni ronaldo ya zura kwallaye uku da suka baiwa kungiyarsa ta juventus nasara akan cagliari a wasan gasar serie a a jiya lahadi wanda ya bada adadin kwallaye 770 da ya zura a gasanni inda ya zarta tarihin da pele ya kafa na zura kwallaye 767 wasu rahotanni na bayyana cewa dukkan 'yan wasan biyu ma basu kai adadin kwallayen da tsohon dan wasan austria da czechoslovakia joseph bika ya zura ba wato kwallaye 821 to amma kuma wata ƙididdiga ta bayyana cewa daga cikinsu akwai kwallaye 27 waɗanda ya zura a wasu wasanni da ba na manyan gasanni ba a fagen wasan dambe kuwa karon battar karfe tsakanin anthony joshua da tyson fury na dada matsowa kusa a yayin da jami'in kasuwancin joshua edi han ya ce tuni da aka rattaba hannun yarjejeniyar karawa biyu a tsakanin su wanda ya galaba a karawar tsakanin 'yan kasar birtaniyar biyu shine zai kasance zakaran damben duniya na ajin masu babban nauyi to sai dai har yanzu ba a kai ga shata lokaci da kuma bagiren da za a yi fafatawar ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a Abuja, Nigeria. A gai da na sanyin na, da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. yau litani wasu 'yan bindiga sun sace malaman makarantar firamare guda uku a jihar kaduna da ke arewa maso yammacin najeriya in ji gwamnatin jihar da ke cikin yankin da 'yan bindiga da masu satar mutane suka masa zarra samamen shine na baya a cikin jerin hare-hare da ake kaiwa makarantu a najeriya kwanaki hudu kacal bayan da wani gungun mahara suka yi garkuwa da wasu ɗaliban kwaleji 39 kwamishinan harkokin cikin gida na jihar kaduna samuel arwan ya faɗa a wata sanarwa cewa an kwashe malaman makarantar rema primary a birnin gwari yayin da yaran makaranta suka isa makarantar da safiyar yau litinin shugaban amurka joe biden da wasu 'yan jam'iyyar democrat za su fara gadi zuwa jihohin kasar a cikin wannan mako domin bayyana amfanin tallafin coronavirus na dala triliyon guda da biliyan tara. da shi Biden din ya sanya ma hannu a makon da ya gabata da ake sa ran masu kada kuri'a za su san yadda wannan tallafin zai taimaka musu da kuma tallafin ya samu amincewa duk da rashin goyon bayan 'yan Republican. A ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren tsaro lord Austin za su gada da kawayen Amurka a Japan da Koriya ta kudu a wannan mako domin sake jaddada kawancin yankin Pacific yayin da China ke daɗa mallake wurin da kuma Koriya ta Arewa wadda ba ta cewa ƙala. Babban jami'in na Washington da sakataren tsaro za su fara ziyararsu a yankin daga yau litinin inda za su yada zango a birnin tokyo wanda zai zama karon farko da za su ziyarci kasar waje a matsayinsu na jami'an gwamnatin biden masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji su abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ku makeri da ya tana gabatar da shirin da kuma julie lathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumele daga nan birnin washington dc ke cewa salamu alaikum